goodness. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء ونيمتي نا آه، بفي ga watan Ramadan hijira ta 1447 wadda yi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya zan yi majalisi na bakwai a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani wanda muke a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلكم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما عما يشركون na. Allah ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai wato dukkan komai na alkhairi da sharri imani da kafirci da dukkan halitta Allah shine mahalicin sa wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shine mai kula da dukkan komai wakili wato mai yin tasarrufi a cikin a cikin dukkan komai lahu maqalidu samawati wal ard mabudan taskokin sammai da ƙasa na sani shi shi kadai wallazina kafaru bi ayati llah wadan lahu maqalidu samawati wal ard wallazina kafaru bi ayati llah wadanda ko suka kafirta da ayoyin Allah ulaika humul khasirun wadannan sune masu asara ba wani sune ainihin masu asara ba wani su ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin waɗannan ayoyin jumloli guda uku waɗanda suke nuni a kan wato a girman girmansa da girman mulkinsa da girman sha'aninsa domin ya zamanto shimfiɗa ga kira kan abauta masa wanda ya fuskanci wannan kira da cewar wani Allah shi ne ya cancanta shi ne za a yi umarni a bauta ma ba Allah ba na inkari ga mashirikai da suke kira ga bautar wani Allah har a koyaushe malamai suna cewa shi tauhidin Rububiya, tauhidin da yake kaɗaita Allah a cikin ayyukansa wannan dalili ne akan tauhidin uluhiyya tauhidin kaɗaita Allah a cikin ayyukan bayi da suke yi masa na bauta abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki ya faɗa jumla ta farko shine Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai dukkan abu dukkan wani Allah halittar Allah ne babu wani abu wanda yake ya halicci kansa domin dukkan wani abu da yake da farko to samar da shi akai shi wannan ya fitar da Allah a ciki domin ba zai yiwu a ce Allah shine ya halicci Allah ba saboda wannan zai zama to addawa don abu ne wanda yake hankali ba zai taɓa suranta shi ba zai zama to wato da'ira su da'ira rufaffa wadda ba ta budewa. Abin abinda suke ce ma a cikin mantiki vicious cycle domin kenan inda Allah ne ya halicci kansa to ba zai halicci kansa ba ya to halittacce ba zai to an halicce shi ba zai ya halicci kansa ba zai zamanto ya halicci kansa ba sai an halicce shi to kaga ya zamanto addawar hankali ba zai taɓa suranta wannan ba saboda haka dukkan wanda ba Allah ba halittar Allah ne Allah ne ya halicce shi amma waɗanda suke kafa hujja da wannan ayar saboda su ce alkur'ani shi ma halitta ne na Allah wato fararre ne su ne ‘yan Mu'tazila wanda a sun kasance a farkon a tarihin al'ummar musulmi wanda wannan har fitina da ta zamanto sananna a cikin tarihin musulunci wanda dalilinta ne imam ahmad ibn hanbal ake masa laƙabi ake masa laƙani da imam ahli sunnati wal jama'a saboda tsayawa da yayi ya dage aka azabtar da shi aka masa bulala aka ɗauke shi a cikin mangala tafiya mai nisa aka kulle shi a kurkuku ya tsaya ya dage a kan wannan matsayi cewa alƙur'ani zancen Allah ne ba makhluki ba ne ba halittar Allah bane to su mu'tazila suna cewa ai Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah mahalicin dukkan komai ne kuma suka ce alqur'ani wani abu ne daban ba Allah ba saboda haka shi ma halitta ne to shi ko alqur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah domin Allah jalla wa ala ba mujarradin zati bane Allah yana da sifofi yana da ji yana da gani yana da zance yana da rai yana da ilimi yana a, yana da ilimi yana da irada yana da ayyuka waɗanda yake yi wanda duk waɗannan sifofi ne na Allah da suke tsayuwa da zatinsa dukkan wata sifa ta Allah da suke tsayuwa da zatinsa ba halitta ba ce bal sifar Allah ce daga cikin sifar Allah akwai zancensa wanda annabi Musa ya ji zancen Allah a cikin ƙasar kuma wannan zancen da annabi Musa ya ji zance ne daga Allah ba halitta ne Allah ya halicce shi ya jiyar da shi ba a'a zance ne da Allah madaukakin sarki yayi da shi ya zance ne da Allah madaukakin sarki ya faɗi shi kamar yadda mala'ika Jibril ya ji alqur'ani daga wajen Allah ya zo ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mala'ika Jibril ya ji sifa ne na Allah zancensa ne sifa ce ta Allah zancen Allah ne ya ji hakikatan ba wai fassarar zancen Allah mala'ika Jibril ya fahimta ba a'a ya ji zancen Allah hakikatan kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah idan ya yi zance da wahayi ya zamanto wato kamar bugun karfe akan dutse na fa sai mala'iku su suma daga jin zancen Allah zamanto farkon wanda zai farfaɗo shine Jibril sai in ya farfado sai su tambayi junansu ma za qala rabbukum mm. sai su ce qalu haq wa huwa al-aliyyul kabir Allah ya faɗi gaskiya wannan tabbatar da wannan sifa ce ta Allah jalla wa ala wanda muna imani da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa da abinda manzon sa sallallahu alaihi sallam ya isar zuwa gare mu kuma shi yasa ake rantsuwa da alkur'ani kamar yadda ake rantsuwa da Allah domin in zaka rantsi ana rantsuwa da Allah ana rantsuwa da sifofin Allah ana rantsuwa da sunayen Allah haka ce na rantse da Allah na rantse da ilimin Allah na rantse da zancen Allah na rantse da jin Allah na rantse da ganin Allah ah, na rantse da sun na rantse da Ar-Rahman na rantse da Zul Jalali wal Ikram duk wannan ana yi amma ba za ka rantse da abin da yake ba Allah ba ba sifarsa ba ba sunansa ba kuma haka zalika ake neman tsari kuma inda ake neman tsari da Allah ake neman tsari da kalmominsa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'i da ya koya mana a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq da kuma a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun wannan duk addu'o'i ne na sunna wanda suka kunshi neman tsari da kalmomin Allah kalmomin Allah an nemi tsari da su saboda sifar Allah ne sifofin Allah ne domin Allah ya faɗe su kuma a dukkan sifar zance sifa ce mai tsayuwa da zafin wanda yake zancen domin ba ka suranta a zance daban ba tare da wanda ya zancen ba za su iya samun zance ba tare da wanda ya zance ba ba zai yiwu ba dole sai da wanda ya zancen saboda shi zance sifa ce da take tsayuwa da zatin mai yi to don haka wannan ba dalili bane ga mu'tazila da suke faɗa bal Allahu khaliqu kulli shay Allah al dukan dukkan komai wato dukkan abin da yake makhluqi wanda yake da farko to halitta ne na Allah jalla wa ala to a cikin wannan akwai tabbatar da wannan sifa ta Allah jalla wa ala cewa shine al-khaliq ne mahalicci wannan ya hada da abubuwan da ake gani da abubuwan da ba a gani ya hada da wato abubuwa wanda suke masu jiki da abubuwa da wanda suke ba masu jiki ba ba a gano shi kamar abubuwa waɗanda suke na ba na ba na zahirin halittu wanda ake da su ba a'a abubuwa waɗanda suke a cikin halitta amma sai dai a ga tasirin su ba a gani shi akwai abin da yake sai dai a ga tasirinsa amma ba za a gan shi ba to shi ma Allah ne ya halicce shi kamar karfin magnatisu a gani ai kayan karfin magnatisu ba ka taɓa ganinsa in ka zo ka sanya karfan magnatisu haka za ka ga ya kama karfe ko ba haka ba to kana ganin wata igiya ne a cikin magnatisun da take ganyo karfan kaga ba ka gani to wannan magnatisun karfin shi ma duk halittar Allah ne ko lantarki lantarki sai dai ka ga tasirinsa ba za ka gan shi ba to amma shi shi ma halittar Allah ne Aka ƙarfin jazibiya cewa idan dutse ya tafi sama in aka jefa shi zai dawo ƙasa akwai abin da yake tunciko shi da dawo da shi ƙasa wanda suke ce masa gravity physics to wannan shi ma ba za ka gan shi ba haka kuma akwai abubuwa wanda yake ma su ba za ka taɓa ma ganin ma hatta tasirin nasu ba za ka gani ba tasirin nasu ma ba za ka gani ba amma ilimi ya tabbatar da su da lissafi kamar abin da suke ce ma strong and weak nuclear forces waɗanda suke a cikin dukkan halittar dukkan atom akwai su to duk wannan Allah ne ya halicce shi yasa shi ɗan adam ba fa abin da yake yi sai dai ya gano halittar Allah duk sa da duk bincikensa ya gano halittar Allah ne ka gano abubuwan da Allah ya halitta Ita ilimin likita yake da wahala saboda jikin ɗan adam yana cike da abubuwa masu ɗumbin yawa kuma ga baki ɗaya ilimin likita ka san kowane abu da sunansa kowane abu sun bashi suna kowane abu sun bashi suna kwakwalwa kawai in aka yi maganar sunayen abubuwan da ke cikin kwakwalwa ya ishe ka to wannan kowane abu da dukkan wani abu wanda aka sanya masa suna ɗin nan shi halittar Allah ne Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai wannan zai nuna mana girman Allah domin dan adam ya san cewa ba shi yayin wannan ba kuma ya san cewar ba hankali hankalinsa ya nuna masa ba shi yayin kansa ba domin inda shine yayin kansa inda shine yayin kansa to ya zamanto ana ganin irinsa shi ma yana yin kansa ko shi kansa ɗan adam ɗin ya zamanto inda shi ne ya yi kansa to ya zamanto ya sa wani ɗan adam ɗin shi ma ya yi kansa Ya za mu rinka ganin mutane suna yin kansu amma mun san kan cewa dukkan wani abu da Allah maɗaukakin sarki shine ya halicce shi to sannan kuma abu na biyu yace wa huwa ala kulli shay'in wakil shine mai kulawa da dukkan komai wato da Allah ya halitta bai kyale halitta sun tafi da harkokinsu ba bal Allah maɗaukacin sarki shine yake kulawa da su yake kulawa da arzikin su yake kulawa da ajalin inda shi nan muna gani yanda dukkan wani abu da Allah ya halitta ajalinsa na nan tafe idan ajalinsa ya zo ya kare wanda yake nuna kan cewa akwai wanda yake da iko da shi to shine Allah shine yake da ikon tasarrufi a kansa kamar yadda Allah ta'ala yake a cikin suratul araf yake ala lahul wal amr halitta da guda da lamarin halitta gudanar da ita na sani shi shi kadai shi yake gudanar da sha'anin halitta babu wani abu da yake faruwa face yana ƙarƙashin kulawar Allah jalla wa ala kuma dan adam a tsakanin rayuwa shi kansa yana gani duk duk zatonsa na kan cewa ya samu mallakar abubuwan da ke cikin ƙasa lokaci yana lokaci yana zuwa abubuwa suna faruwa a cikin rayuwarsa da za ka ji ce za ka ji kira sunan Allah ya ce oh God ya san cewa abin ya fi ƙarfinsa tsarin Allah ne shirin Allah ne to Allah shine mai shiri akan dukkan komai mai kulawa da shi sannan na uku shine lahu maqalidus samawati wal ard al maqalid jam'i ne na miqlid ko na iqlid wannan kalma tana nufin wato mabuɗi da taskoki wato mabuɗan tas da yake an ɓoye shi to mabuɗan su ne ake ce musu al maqalid ai al mafatih mabuɗan taskokin sammai da ƙasa nasa ne shi shi kaɗai babu wani da ya tarayya da shi a ciki kuma waɗannan mabuɗan suna nan Allah yana saukar da su yanda ya so Allah maɗaukacin sarki yake yace wa ma nunazziluhu illa bi qadarin illa bi qadarin ma'lum Allah maɗaukacin sarki yake dangane da khaza'inul ard cewa taskokin ƙasa naka ne wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kama saukar da abin da ke cikin taskokin nan na ƙasa sai da gwargwado sananne gwargwado sananne za ka ga Allah yana saukar da abubuwa ɗaya bayan ɗaya gwargwadon saninsa da ikonsa ya aka yi Allah maɗaukacin sarki ya sanar da abubuwan da hanyar sadarwa da an ana ƙoƙarin sadarwa waya ce ta telegram da telefon wadda ake juya ta dinnan haka kamar garmaho ba haka ba har aka zo aka zo aka yi salula to eh a bayan mewani eh an yi mewani sannan aka zo aka yi ta salula yanzu kuma har aka zo ba ka buƙatar wata waya sai ka samu hanyar sadarwa in wayar ma da waya tana kusa maimakon da a kwamfuta sai ta haɗa wannan wayar da wata wayar sannan za ka ɗauki abubuwa daga wannan wayar zuwa ga kwamfutarka yanzu kawai idan ka zo ka sa an ga bluetooth ga menene eh, ganda ga sunan kullum Allah ya fitar da Allah ya nuna mana amfani da abin da Allah ya sa a sararin samaniya na ionosphere wanda za a harba sigila sigilan idan ta je sama a turo ta kasa, Allah ya saukan mana ilimin yin satellite wanda in ma ba a je ionosphere din ba satellite yana nan sai a harba sai ya turo maka sigilan din yanzu ma har suka zo ta hanyar wannan satellite din ma baka buƙatar kamfanin ƙasar ku na telephone wannan satellite zai iya baka data duk da kake bukata ta sadarwa duk wannan yana daga cikin taskokin Allah wanda mabuɗin suna hannunsa kuma yana saukar da shi yanda ya so kuma in ya tashi saukar da shi yana saukar da shi ga wanda ya so bai ce kawai yana saukar da shi ga bayin Allah waɗanda suke salihai ba zai saukar da shi ga wanda ya so saboda jarabawa ce yake haka zalika na ƙasa abubuwan da ƙasa ta ƙunsa abubuwa da ƙasa ta ƙunsa yanzu kamar irin sinadarai da aka samu da ake ce masu rare earth metals waɗanda ake wanda yanzu shine ake ta zubar da jini akan samun mallakar waɗansu irin ma'adanai na musamman wanda su ne za su zamanto mabuɗin wato ƙarfin ƙasashe nan gaba duk fa ana da su amma Allah maɗaukakin sarki da yake mabuɗan a hannunsa suke ya buɗe su yana buɗe shi ga bayansa iyayen da ya so saboda haka wannan abu ne wanda yake muna ganin sa hakikatan cewa al'amuran wato Allah yana da taskoki a sama da ƙasa kuma yana saukar da su gwargwado yadda ya so tunda ba wani abu ne ya sa mutanen yanzu suka gano su ba na baya ba su gano su ba illa fasimin Allah gaban Allah haka Allah ya raba da so to a bisa wannan ya nuna ya wajabta mana mu cewa babu kamar Allah mu girman Allah wanda yake wannan shi ne ya cancanci mu kaɗaita shi da bauta to sai Allah ya ce to waɗanda ku suka kafirta da ayoyin Allah hakika su ne suka yi asara su ne wato waɗanda suka kafirta da ayoyin wannan Allah ɗin da Allah ya bayyana kansa ne shi ne mahalicin komai kuma shi ne mai sama da ƙasa to wanda suka kafirce ma ayoyinsa hakika sun yi asara don taskokin Allah bai tsaya kawai akan wato mabuɗin taskokin sama da ƙasa da suke wajen Allah ba tsaya a na duniya ba hadda na lahira saboda haka mabuɗin taskokin rahamar Allah da falalarsa da yake yi na kyauta a lahira a wajen su suke kamar yadda Allah yake da taskoki masu yawa ba su da iyaka a nan duniya to na lahira sun fi nan na lahira sun fi nan kaga wanda suka kafurta da ayoyin Allah sun yi asara don sun rasa waɗannan taskoki waɗanda mabuɗansu suke wajen Allah na duniya ɗin ma sun rasa inda daga cikin taskokin Allah su ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin zukatan ɗan adam yayin da ya yi imani da Allah na samun nutsuwar zuci da jin daɗin islasi da jin daɗin da zuciya take samu yayin da mutum ya zamanto mai girmama Allah ne wannan ɗanɗanon jin cewa kai bawa ne kana kirarin ban girma da mahaliccinka wato mai girman girma wanda babu abin da ya kai shi girma wannan daɗin da zuciya take samu waɗanda suka tafi da ayoyin Allah sun haramta an haramta musu wannan haka zalika abin da Allah ya sanya ma harussa na jin daɗin ambaton Allah da jin da samun nutsuwar zuci yayin da suke yayin da harshen su yake furci da ambaton Allah domin duk abin da ke cikin duniya Allah ya tsine masa ba su da amfani in ba ambaton Allah da ilimi ba to ambaton Allah din nan waɗanda suka kafinta da ayoyin Allah sun rasa wannan haka dalika gaɓoɓinsu sun rasa wannan tsarkin da gaɓoɓi suke samu yayin da suka sufantu da ɗa'ar Allah domin gaɓoɓin ɗan adam suna sufatun yayin da ya zama tokin cewa mai ɗa'ar Allah ne Allah yana tsare shi gare su kamar yadda suka tsare iyakokin Allah sannan suna albarka irin albarkar da ke cikin ɗa'ar Allah to waɗanda duk suka tafi da ayoyin Allah sun rasa wannan to da kuma abin da suke dushi na asarar lahira da abubuwan da Allah maɗaukacin sarki yake buɗewa na rahamarsa a ranar lahira domin duk rahamar da Allah maɗaukacin sarki ya buɗe ta ga bayan Allah a nan duniya rahama ce wadda take ɗaya cikin ɗari casa'in da tara cikin ɗari a lahira zai yi ta to waɗanda suka kafinta da ayoyin Allah sun rasa wannan ɗayar ma ba su same ta ba cikakkiya da ballantana kuma sa da tara wadda Allah ya keɓance ma kansa da kyautarsu a ranar lahira saboda haka tabbas idan mutum ya tsaya ya zurfin tunani a cikin wannan ayar zai kiyaye zai tabbatar zai tabbatar da cewa waɗanda suka kafinta da ayoyin Allah su ne asararru su ne shafaffu to kuma su ba waɗansu ayyanannun mutane ba ne a'a mutane ne masu sifa mutane ne masu sifa da kowa zai iya zamantowa cikinsu wanda kuma yake cikinsu zai iya fita daga cikinsu in ya bar wannan sifar mece ce wannan sifar ita ce kafirci sifar kafirci wallazina kafaru bi waɗanda suka kafaru bi ayatullah, waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah to kaga kowa zai iya shiga ciki kuma ya kafurta da ayoyin Allah kamar yanda wanda yake ya kafurta da ayoyin Allah zai iya fita daga cikin waɗannan yayin da ya bar kafirci da ayoyin Allah kafirci da ayoyin Allah shine karyata ayoyin Allah da kin yarda da su da kin sallama ma ayoyin Allah to dama addinin musulunci haka yake baya bayyana halaka da tsira ga ɗaiɗaikun mutane tsira da tsira da halaka ba ga wane da wane da wane ba ne ko mai sifa ko mai jinsi ka kaza da mai jinsi kira Allah bai ce waɗanda suke taɓaɓɓu su ne baƙaƙen fata ba ko fararen fata a'a bai ce kuma taɓaɓɓu su ne ƙabila kaza ba ko ƙabila kaza saboda haka rataya tsira da halaka da irin waɗannan abubuwa waɗanda suke mutum bai isa ya canza ma kansu ba bai isa ya canza ma kansa ba wannan baya cikin tsarin Allah baya cikin adalcin Allah domin wanda duk aka halakar da shi akan abin da ba shi da iko a kansa hakika wannan bai zamanto an shi bai zamanto kan cewar an yi masa adalci ba to shi ko Allah baya zaluntar kowa a ce Allah shine yayi ka sannan kuma saboda kasancewar ka baki ka zamanto halakakke ko kuma yayi ka balarabe saboda kasancewar ka balarabe ka zamanto wanda ka ne kadai zai samu tsira idan Allah madaukakin sarki yayi haka sai ya zamanto ya zalunci bayi domin ba su da zaɓi akan zamantowa larabawa zaɓi kuma kamancin wannan amma sai Allah ya rataya abin da abin da yake komawa ya zuwa ga abinda da yake cikin makadurinka cikin ikonka kai wurwurin a farkai shi shine imani da kafirci yana da ikon ka zama mumini ko kai baki ne ko kai balarabe ne ko kai fari ne ko kai bahaushe ne ko kai bafulashe ne kana da ikon ka zamanto mai imani kuma kana da zaɓin ka zamanto kafiri to don haka sai Allah ya faɗi sakamakon imani da sakamakon kafirci ya rataya sifar asarar da sifar kafirci da ayoyinsa sannan Allah ta'ala ya ce an afa ghairallahi a a'budu ayyuhal jahilin ke ne marni ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to shin wani Allah kuke umarta ta na bauta ma ba Allah shin kuna wato wani Allah kuke umarta ta da bauta ma ya ku jahilai ya ku taron wawaye Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mushirkai wannan magana domin su ne suke cewa ka zo ka rinka shafar neman albarka ga gumakanmu mu ma za mu bauta ma ubangijin naka kamar yadda suka ce ka zo ka bauta mu bauta ma Allah shekara ɗaya mu bauta ma ubangijin ka shekara ɗaya sannan mu bauta ma namu iyayen gijin shauka shekara ɗaya to bayan wannan bayani da Allah ya yi cewa Allahu khaliqu kulli shay'in da waɗannan jumloli guda uku masu girman gaske to wani Allah ne za ku umarce ni in bauta ma ya ku jahilai wani Allah wane ne wanda yake da waɗannan sifofi wanda Allah ya faɗa a nan cewa shine khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil shine lahu maqalidu samawati wal ard gumakan da ake bauta ma suna da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin su domin su sun san cewa gumaka ba su halitta ba su kansu ba sa cewa gumakansu sun halicce su to in ku ba su halitta ba ta yaya za a haɗa su da Allah shi yasa jumlolin da suka gabata suka zama to shimfiɗa ne akan wannan wannan ayar ta amuruni haka jumhur suka karanta ta asali ta amuruna ni domin akwai nunun raf'i ita ce nun ɗin ta amuruna kira'ar ibnu amir ita ta bayyana ta dan ita haka ta zo a kira'ar a fagairar Allah ta amuruna ni da wani Allah ne kuke umarta ta bauta ma shi kwa nafi sai ce ta amuroniya ya shafe ɗaya daga cikin nun ɗin domin tafifi domin saukatawa su jumhur su ke suka yi idgami suka shigar da nun cikin nun ta amuroni da nunul raf'i da nunul wiqaya suka shigar da su duk dai tafifi ne wannan din yana daga cikin yalwar larabci duk ana yi duk kira'o'in dukkaninsu ne ma'anar ɗaya ne ma'anar ba su canza ba amma wajen yadda ake faɗa ne da tahfifi da kuma wanda yake faɗanta da asali wanda ya faɗi kalmar a inda take a asalinta yadda take a larabci shine ghayrallahi na. wato an yi wahayi wane ne ya wannan wahayin Allah ba a faɗi wanda ya wahayin ba saboda sananne ne kan cewa mai yin wahayin shine Allah mai aiken manzanni shine Allah la'in in ashrakta ga abinda aka yi wahayin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzanni gabaninsa aka gaya ma kowanne daga cikin su la in kun kai shirka la yahbatanna amalu aikin ka zai ɓaci. wala takunanna min al kuma tabbas za ka kasance wallahi za ka kasance cikin masu asara wato kowanne daga cikin annabawa an sanar da shi wannan an sanar da shi halakar da ke cikin shirka cewa shirka asara ce wannan ba wai yana nufin ana suranta yiwuwar shirka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma wani daga cikin annabawa ba domin shi sharaɗi baya lizinta abin da aka sharɗinta don ba ma ya nuna yiwuwarsa ba ma ya nuna yiwuwarsa domin in aka sanya sharaɗin abu ba wai ya nuna kan cewar ba ka iya wannan abin abin yiwuwa ne ma kan tafe shi yadda Allah ta'ala ce, wa ni sata'ata an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i kun za ka iya samun za ka iya samun rami da zai kai ka cikin ƙasa ko ka samu tsani da za ka hau sama akwai tsani da zai hau da kai sama amma ana cewa a bisa ka kaddara ma a cikin tunaninka to kamar wannan ne wato a bisa kaddarawa da za a kaddara cewa tare da girman matsayin annabci da girman matsayin manzanci da a ce annabi abin a kaddara a kaddara ba wai yiwuwa ba wai mai yiwuwa bane a kaddara cewa a cikin tunani shine wato abin da ake ce ma wato at-tasawwurur zihni ba at-tasawwur at-tasawwur fil kharij ba a cikin tunani kawai za a iya kawo shi da a kaddara a cikin tunani cewa annabi zai yi shirka to aikinsa Allah zai ɓata shi to ina kuma ga wani annabi wato abu ne wanda yake sai dai ka suranta shi a cikin tani amma ba mai yiwuwa ba ne kamar a ce a tekun zaiba an san zaiba Makuri ko a ce tekunta zai iya yiwuwa ka a yi tekun zaiba zaiba hmm? a hankali watakila zai iya yiwuwa ko amma a al'ada ai ba za ka taɓa ganin tekun zaiba ba amma a hankali wannan mumkin ne to amma dangane da annabawa wannan tasawurin ma mumtani ne ba ne yiwuwa bane saboda yanda Allah madaukakin sarki ya ba su sani na Allah da tsarki ba zai yiwu a ce sun yi shirka to amma an faɗe shi a bigiran tsoratar da al'umma cewa ku al'umma da ma fa annabi da matsayinsa zai yi shirka da aikinsa fa Allah ya ɓata shi da kuma ya zamanto cikin masu asara saboda haka ku guji shirka domin duk irin abin da ka yi duk irin matsayinka idan ka yi shirka da Allah to Allah maɗaukacin sarki zai ɓata aiki kuma za ka zamanto mai asara wannan sai dai wannan muƙayyadi ne da cewa wanda ya yi shirkar ya mutu akan shirka domin ayar suratul baqara ita ta ƙara wannan kaidi wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun wa ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun wanda duk yayi ridda daga cikin ku da addininsa, addinin wanda shirka ita ce ridda shirka tana daga cikin ridda to fa yamut ya mutu wa huwa kafirun alhali yana kafiri wato bai dawo ba ya jaddada imani ya dawo ya imani ya tafi akan kafirci har ya mutu to waɗannan sune wanda aikinsu ya ɓaci waɗannan aikin su ya ɓaci a duniya da lahira kuma waɗannan su ne ashabun nari hum fiha khalidun saboda haka la in ashrakta ana ƙayyade shi da abin da ke cikin suratul baqara da kan cewa wanda ya shirka kuma ya mutu akan shirka amma wanda ya shirka ya tuba wanda ya shirka ya tuba to Allah madaukakin sarki yana karban tubansa kamar yadda muka karanta jiya a hadisin Anas ibn Malik na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ayar ta fi masa duniya da za a ba shi duniya da abin da ke cikinta baya fata a yi masa haka maimakon wannan ayar shi ne sai a wanda daga cikin sahabbai yace ko da mutum ya yi shirka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru sannan daga baya yace ce ala wa in ashrak ala wa in ashrak ala wa in ashrak kwarai ko da ya yi shirka kwarai ko da ya yi shirka domin Allah yana gafartawa idan mutum ya bari idan mutum ya bari kuma wannan idan mutum ya yi shirka Allah zai ɓata aikinsa sallolin da ya yi, da hajji da ya yi, da azumi da ya yi. to idan ya dawo idan ya dawo ya musulunta ya dawo ga tauhidi ya bar shirka in an ɓata ayyukan to yanzu in ya dawo ya musulunta sai ya sake wa'annan sallolin da da ya yi su aka ɓata su azumi wanda da ya yi aka ɓata shi duk sai ya sake su ba zai sake su ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana musulunta ne akan abin da ya gabata na ko da haka abin da ya yi na da Allah zai ɓata shi in ya musulunta duk abubuwan da da Allah ya bata su sai Allah ya dawo masa da ayyukansa shi yasa bil ijma wanda yayi ridda ya dawo ga addini ba za a ce masa hajjin da ya yi sai ya je ya sake yin hajji ba azumin da ya yi sai ya sake azumin watan Ramadan shi yasa yanzu kun ga kamar hadisin bara a hadisin Buraida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin salloli akwai sallar da idan mutum ya barta aikinsa ya ɓaci ita ce sallar la'asar wanda ya barta da gangan sallarsa ta ɓaci ai aikinsa ya ɓaci to wannan na farko dai wa'idi ne narko ne ba wai yana nufin kan cewa Allah zai zartar da zarkonsa ba ya cancanta a ɓata aiki amma Allah zai iya yace masa ba wai daga zaran mutum ya rasa sallar la'asar sai ya kuma gida ya ta kuka shikenan yanzu gabaki ɗaya kenan duk sallolinsa sun zama zero hajjinsa ya zama zero azuminsa ya zama zero a'a a haka yake nufi ba wa'id ne shi alwa'id narko ba yana nufin tabbacin abin da ake narko a kansa ba abin da mutum ya cancance shi ne abin da mutum ya cancance shi ne amma Allah maɗaukacin sarki ya sanya shi ya tuba to wannan narkon ma da aka yi masa ɗin sai abubuwan da duk suka kubce sai Allah ya dawo masa da su sai Allah ya dawo masa da su to wannan yana daga cikin falalar Allah yana daga cikin rahamar Allah jalla wa ala to sannan Allah ta'ala ya ce balillah fa'bud bari Allah kadai zaka bauta ma wa kun minash shakirin ka kasance cikin masu godiya ga ni'imomin Allah wato wannan a umarni aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya faɗa cewar an wahayi ya zuwa gare shi waɗanda suka gabace shi a kan wannan mummunan aƙibar ta shirka to sai kuma Allah ya ce masa ya ce wato Allah kaɗai za ka bauta ma wato saɓanin abin da su mushirkai suke cewa wato a suke umartarka an a abu da ayyuhal jahili wannan raddi ne ga wannan da Allah ya ce kul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wannan Allah kuke umarta ta na bauta ma ya ku jahilai Ya Allah an sifantar da su da cewa jahilai saboda rashin sanin Allah da suka yi tunda ba su san Allah ba ba su san girman Allah ba to sai Allah ta'ala nan kuma sai ya ce a bari wannan magana tasu da suke faɗa kai dai ka bauta ma Allah shi shi kadai saboda haka raddi ne ga wannan umarnin nasa da suka yi wa kun mina shakirin ka zamanto cikin masu godiya ga ni'imomin Allah a gare ka Mun babu ni'ima irin ni'imar annabci da manzanci wanda Allah madaukakin sarki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sannan ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta shi yasa yakan ce kala uhibbu an akuna abdan shakura bana so na zamanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba to haka ya kasance sallallahu alaihi wa sallam shine mai isa matuƙa wajen godiya ga Allah maɗaukacin sarki domin a cikin bayan Allah masu gode ma ni'imar Allah kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qalilun min ibadiyar shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu isa matuƙa wajen godiya to Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da godiya gare shi to a cikin wannan akwai ishara ga cewa bautar Allah ita ce godiya ga Allah godiyar bautar ka ga Allah ita ce alamar godiyar ka ga Allah shi yasa aka ruwaito daga magabata suka ce idan Allah ya maka ni'ima to ka yi wata wato ka tsiri ba ka kirkira ba ba ka tsira ba yadda zan faɗi kalman ne kar a ɗauke ta a matsayin wato ka je ka kirkiro wata ibada a'a wato wata ibada da da ba ka yi to ka fare ta in Allah ya maka ni'ima an fahimta ba wai ka kirkiri wata sabuwar sallah wadda da ba a yi ba a ce wannan sallar godiya ga Allah ce ba haka ake nufi ba ga maganar Imam Ahmad ba haka yake Ba a ma'ana wata ibada wadda da ba ka yi kamar alal misali idan Allah ya yi maka ni'ima wata gagaruman ni'ima wadda yake aka tsammanin ta to ka ce kai ku daga godiyarka ga Allah daga godiyarka ga Allah za ka yi abu kaza kamar alal misali ka ce daga godiyarka ga Allah albashinka idan ya zo na wannan watan 50% rabi ga baki ɗaya za ka je ka bayar da shi sadaka za ka je ka raba mabukata eh, ko kuma ka ce yau duk cinikin da aka yi a kasuwa duk cinikin da aka yi a kasuwa za ka raba shi ci sabilillah ko kuma ka ce kai kwa ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya yi mata. kai za ka yi kokari lokacin wato sallar walaha ba za ka bar sallar walha ba wannan daban yake da bakance bakance ba a so a yi amma irin wannan ana so saboda wato faruwa wato aiki da wannan ayar ne zamantowa cikin masu godiya ga Allah bakance shine kace Allah in kai min kaza ni kuma zan maka kaza domin ka kafa ma Allah sharadi wato ba za ka yi ma Allah ba sai yi maka shi yasa aka ce wannan ai marowaci ta hanyar nan ake samu ya fito da wani abu domin ya ce ba zai yi sadakar ba ko ba zai yi kyautar ba sai Allah ya yi masa wannan ba marowaci bane rowa nau'i ne na rowa to shi yasa ba a son yin wannan ba a sa yin ba a son yin bakance dan haka in ma mutum yayi bakance ya warware shi yayi masa kafara da kafarar rantsuwa Sai ya dena don ya daina amma kuma duk da ba a so a yi idan mutum ya yi wajibi ne ya cika shi yufo na bin nazari kamar yadda Allah ya sifanta su suna cika bakance da suka yi amma wannan ba bakance ba ne wannan eh, wato hidatu shukur ne samar da godiya ala tajaddidin ni'ima A kan sabuwar ni'ima da ta zo ma mutum sabuwar ni'ima da ta zo ma mutum to wannan ana so kuma yana daga cikin kyautata mu'amala da Allah kuma wannan ya nuna mana kamar yadda na ambata zahirin ayar ya nuna godiyar ni'imar Allah shine bautarsa hmm, ka bauta masa shine gode ma Allah shi Allah ba ba zuwa za ka yi kace za yi masa waƙe ba dan ba za ka yi ba Allah da abin da ya yabi kansa ba ba za ka yi ba Allah fiye da yadda za ka karanta ayoyinsa na alkur'ani ba za ka taɓa yaban Allah da tasbihi fiye da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tasbihi ba saboda haka godiya ga Allah shine ka kyautata bauta a gare shi ka kyautata bauta a gare shi kuma ka yi amfani da wannan ni'imar da ya maka wajen abin da zai kai ya zuwa ga yardarsa ba ka yi amfani da ita wajen sabo ba kun san abin takeici waɗansu yayin da suka samu sabuwar ni'ima lokacin da suke wani sabon sako haɓan da da ba ka yi to in ni'ima ta zo haka za ka ga sun fare shi mutum bai taɓa tsammanin zai mallaki biliyan ba yayin da ya ga akawun ɗinsa sun kai zero ɗin nan har tara ya samu biliyan ya samu biliyan to sai ya zamanto abokansa sun canza ya idan ana ganinsa da mutane ne wanda suke haduwa a masallaci yanzu a'a waɗansu daban suke haduwa da su wata rayuwa daban za a ga ya fara in ba wanda Allah maɗaukacin sarki ya basa gaman kasar ba ya zamanto da godiya ne ga ni'imar Allah to haƙiƙa wanda duk Allah maɗaukacin sarki ya masa ni'ima ya cancanta ya zamanto mai kyautata bauta ga Allah saboda babu mai ikon yi maka wannan ni'ima in ba Allah ba mun karanta wa ma qadarullah an karanta to sannan Allah ta'ala yake wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta su girmama shi wato ba su yayin da suka yi shirka da da suka hada Allah da waninsa hakika ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba tun daga shi Allah ya faɗa mana yace Allahu khaliqu kulli shay'in huwa ala kulli shay'in wa kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ard to sannan kuma suka mayar da Allah daidai da wato iyayen giji wanda ba su komai ba kuma ba su da mallakar komai a cikin sama bayan kuna min qitmir ba sa ba su da mallakar koda wannan ganyen ne da yake lullube bawon dabino amma duk da haka wato suke mayar da su daidai da Allah to ba su ga girman Allah yadda ya cancanta a ga girman sa ba to Allah girma gare shi kuma waɗanda suka yi shirka da Allah hakika ba su san girman Allah ba sannan Allah ya ce wal ardu jami'a ita fa ƙasa dukkaninta qabdatuhu yawmal qiyamah dan ƙasa sace ranar alkiyama dan ƙasa ce ranar alƙasa da abin da ke cikinta bi ma'ana za ta zamanto ta narke a cikin tunkar Allah dukkan tasarrufi da take cikin ƙasa ya tsaya ƙas Allah ya rike ta da ƙarfinsa da damƙarsa kamar yadda in ka damƙi abu in ka damƙi abu babu wani motsi da shi ya tsaya ya yi sukuni ya yi kawai to haka ƙasa za ta zamanto dangane da girman dangane da abin da zai kasance na ikon Allah ranar tashin alkiyama wannan kuma wannan damƙa sifa ce ta haƙiƙa da Allah maɗaukacin sarki shi ya san sifantuwarsa da yaya zai damki ƙasa duniya da kake ganinta yaya Allah zai damke ta hakikatan amma Allah ya faɗa kuma mun gaskata wata wasu biya ne ne sammai kuma abin naɗe su ne da damansa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kilta yadayhi yamin dukkan hannuwan Allah biyu dama ne Allah ba shi da hagu amma Allah yana da dama to damansa za ka naɗe sammai sammai ɗin nan za a naɗe su wato ga baki ɗaya ranar tashin alkiyama yanda muke ganin tsarin universe ɗin nan zai tawarwatse zai tawarwatsi ya zamanto ba ka ganin sa yanda yake kama za a naɗe ta ƙasa za Allah zai dinke kuma ba wai mala'iku ne za su yi wannan ba Allah jalla wa'ala da ƙarfin ƙudurarsa haka zai naɗe ƙasa kamar yadda ake naɗe takarda Yau ma na ka fayyi sijilli jirgin kutu. ranar da muke naɗe sama kamar yadda ake naɗe takarda kun san yadda takarda take yadda za a naɗe ta yayin da ake rubuta wasiƙa ko a nan naɗe ta to haka Allah ya ce ranar da muke naɗe sama kamar yadda wato mai rubutu yake naɗewar littafi kama da ana awwala khalqin nu'idu kuma yadda muka faru farkon halitta haka zamu dawo da halitta subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata a gare shi kuma ya ɗaukaka amma yushrikun ga barin abin da suke yin tarayya da shi wato wannan sifar tana daga cikin abin da yake zai faru ranar alkiyama da Allah ya gaya mana ya zo a hadisin abi huraira cewa Allah maɗaukacin sarki a cewa Allah maɗaukacin sarki zai ya ƙubidullahu al'ar Allah zai danki ƙasa da ya samawati biya nemi, kuma ya naɗe sammai da damansa kuma ya ƙul sannan ya ce anal malik ni sarki aina mulokul ina sarakunan ƙasa wannan wannan hadisin yana cikin bukhari kuma yana daga cikin mazahir abubuwa da za su bayyana ranar tashin alkiyama to in ka tsaya ka duba ka ga ku a cikin halittar Allah ba koman komai bane ba koman komai bane to wannan ba zai tabbata a gare mu ba sai ranar tashin alkiyama ka baki ɗaya sammai ɗin da abin da ke cikin su Allah zai naɗe su wato wannan jazibiyar da ake ta gravity rannan babu ita kuma waɗannan abubuwa duk ba fararru ba ne ba Allah ne ya fare su ba kamar ba su suka yi kansu ba ba su suka yi kansu ba shi yasa hatta lissafin physics ya nuna kan cewa duk tafiyar duk fa'in da wannan halittar ta Allah sararin samaniya universe din nan take tafiya take faruwa kamar yadda Allah ta'ala yake wa sama'a ha bi aidin wa inna la musi'un sama mun gina ta da karfi kuma mu masu yalwatawa ne masu godawa ne an ce sama tafiya take kai tafiya take kai an ce wannan tafiyar ba ila ma la nihaya ba a lissafi sun yi lissafi furi lokacin da zai zo kuma sai ta kwalashi sai ta dawo ta haɗe kuma ta dawo ta haɗe kamar yadda Allah daga farko da a haɗe take kanat eh, eh, eh, annas samawati wal ardi kanata ratqan fa fataqnahuma Allah yace muka fasa su muka fasa su haka kuma za ta dawo ta haɗe kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara farkon halitta haka za mu dawo to mu waɗannan sai dai ishara daga faɗin Allah jalla wa'ala amma sanin yadda haƙiƙanin abin da yi wannan al'amari sai ya zo to shi yasa Allah ya sifanta abubuwan da za su faru na wannan lokaci da kan cewa alfaza'ul akbar la yahzunuhumul faza'ul akbar razani mafi girma ba zai sa su da ciki ba domin babu razani irin wannan kaga mutane watar nasa sukara kaga mutane suna cikin maye wa ma hum bi sukara ba a cikin maye suke ba Alakin na azaballahi shadid azabar Allah ce ta kadari shi sa muke roƙon Allah muke cewa Allah ka amintar da mu daga wannan tashin hankali da albarkar alkur'ani domin shi alkur'ani yana sanya wato ira. a wuraren tashin hankali a kabari alƙur'ani yana zamantowa tsira yayin da mala'ikun azaba suka zo suratu tabaraka suratul mulk ita ce Allah zai sa ta zamanto yar gadi ga mamaci in mala'ikun azaba suka zo za su danke shi ce ba su da tafarki zuwa gare shi suka zo ta kansa ta kafarsa ta tsakiyarsa suratu mulk suke hanawa saboda haka alqur'ani yana ba da aminci a kabari haka yana ba da aminci a tashin alkiyama a lokacin tsanani da tashin hankali saboda haka kada mu rabu da alkur'ani waɗanda daga cikinmu har yanzu suke ta ƙoƙari idan karatun alkur'ani ladan su double ne ladan su double ne da ladan wahalar da kuma ladan karatun alkur'ani kar su gajiya su ci gaba ya fi musu je su ta karatun wasu su ta duba pejinan tiktok karanta kana shan wahalar karanta kana shan wahalar ya fi lokaci da wannan wahalar sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka kuma kana karatun tiryan tiryan sai ka zama to kana cikin sahun mala'iku alkira as-safara alkiramil barara Allah ya hada mu tare da su subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa ilayk kafin mu rufe karatunmu da addu'a akwai sanarwa akwai rediyon jigawa suna sanya wannan karatu da ake yi daga karfe ɗaya zuwa karfe biyu na rana da kuma rcn horizon da dutse ita kuma daga goma zuwa sha ɗaya na dare wanda ɗaukan nauyin honorable zaharaddin abubakar gwaram Allah ya masa da alkhairi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 Ansari ya hafizu Umar da Allah ya mata rasuwa jiya muna roƙon Allah ka gafarta mata Allah ka sanya aljanna makomarta Allah ka kyauta bayanta Allah ka jibinci zuriyarta Allah ka sanya aljanna makomarta Allah abinda kake ba ma bayinka da suka mutu cina suna cikin azumi a cikin watan Ramadan Allah ka bata akwai sirkin Alhaji Sadi ya shi ma ya rasu jiya da daddare an yi jana'izar sa dazu muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka tayar Allah ka tayar da shi a cikin masu azumi Allah abinda kake bama wanda suka mutu a cikin wannan wata suna azumi Allah ka bashi akwai wanda mahaifiyarsa ta kare kuma za a yi ma yarsa a tiyatar TF na roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya akwai dan uwanmu malam Nafi Ubaba Ahmed da yake fama da jinya muna roƙonka Allah ka inganta masa lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya da wani bawan Allah da ba shi da lafiya shi ma da ya wasiya kai masa addu'a Allah ka ga Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya neman addu'a akan al'amuran su muna roƙonka Allah ka biya musu bukatun Allah ka ba ba su biyan bukata Allah ka ba su tsari da kariya daga gare ka Allah ka yassare mana al'amuran mu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah waɗanda suka ɗauki makami a kan mu muna Allah ka yi mana maganin su Allah sharri da ake nema da aiwatar da shari'a a wannan kasa ta mu muna roƙonka Allah ka yi mana maganin wannan sharri dukkan wanda suke ƙoƙarin yaƙi da aiwatar da shari'ar musulunci a wannan kasa ta mu Allah ka ba Allah muna roƙonka Allah ka fi karfin su Allah ka karya karfin cikin shi Allah ka ba su nasara akan abin da suke so su cimma Allah ka isan mana Allah ka ije mana sharrin su Allah ka isan mana sharrin su Allah ka maganta mana mummunan nufin da suke yi akan mu da akan wannan kasa ta mu da akan musulmin wannan kasa ta mu Allah ka ba mu musu Allah muna roƙonka ka ba mu addinin musulunci izza a wannan kasa ta mu ka ba mu shari'a musulunci izza a wannan ƙasa ta Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu ya arziki da wadata shugabannin ƙasar mu Allah ka yi musu jagora Allah ka shiryar da su ya zuwa ga saukar da amana da ka tura musu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kyautata ma bayin ka, Allah ka ce miki jami'an tsaron mu Allah alƙalan mu Allah ka taimake su wajen tsayar da adalci Allah muna roƙonka 'yan kasuwan mu Allah ka saukar da rahama da falala a gare su Allah ka sanya jin kai da tausayi a cikin zukatan su Allah ka yaye mana hauhawar farashi Allah ka yaye mana tsanani da dukkan wahalhalu da ake ciki dan uwa masu neman aure Allah ka yassare musu dan uwa maza da mata waɗanda suke neman aure muna roƙon ka Allah ka yassare musu Allah ka haɗa su da mutanen kirki maza Allah ka haɗa su da matan kirki mata Allah ka haɗa su da mutanen kirki Allah waɗanda kuma suke neman aiki muna roƙon ka Allah ka ba su Allah ka buɗe musu kofofin falalarka